الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan zulqa'ida za mu ci gaba da darasin mu na muwaka darasi na biyar قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبره صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلا wannan hadisi هرمي yau da yana سكي عباد da صلى الله عليه يحيى بن يحيى يتي وحدثني عن مالك عبيد الله يتي حدثني عن مالك شو ما هيكون يحيى يا جاء مثلا حديث من الإمام مالك عن يزيد بن زي عن يزيد بن زياد يزيد بن يزيد بن زياد المدني ما لم cikin malaman imam malik ne shi ma fiqa ne wato amintacce ne wajen malaman akwai yazid ibn ziyad al-kufi to ba shi bane wannan dan dan madina ne ah, an abdullah ibn rafi' maula ummi salama daga abdullah ibn rafi' maula ummi salama wato bawan ummi salama ne wanda ta yanta shi shi ma abdullah ibn rafi' ibn rafi' tabi'i ne ya riski sahabbai ya riski abu huraira ya riski ah, uwar gidansa ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma malaman hadisi sun ingantar da riwayar sa irin su nasa'i da abu zur'a a bisu ce riwayar sa ingantacciya ce annahu sa'ala abu huraira ta ga wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da nuna shi tabi'i ne ya tambayi abu huraira domin irin waɗannan lafuzza ta ala. Eh, sami'tu haddasani suna daga cikin lafazan da suke nuna haduwar rawi da wanda ya riwaya daga wajensa ga ya haɗu da abu huraira shi yasa ya tambaye shi kan lokacin sallah don haka tabi'iyancinsa ya tabbata da dama tabi'i shine wanda ya riki sahabi ko da guda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana mumini mata an وقت sala ya tambayi abu huraira kan lokacin sallah abu huraira yana daga cikin shi ne ake ce ake masa lakabi da hafizus sahaba wato malamin hadisin sahabbai saboda ya fi kowanne daga cikin sahabbai riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi dubu biyar tare da cewa iyakacin lokacin da ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu kawai yayi shekara hudu kawai yayi da shi shine laqit ibn sabra yake cewa laqitu rajulan sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'a sinin kama laqiyahu abu huraira na haɗu da wani mutum da ya zamani da annabi sallallahu alaihi shekara hudu kamar yadda abu huraira ya zamani da annabi sallallahu alaihi ya zo ma annabi sallallahu alaihi yakin haibar ya musulunta asalin daga kabilar daudu kabila daus wato kudancin makka suna a kudancin makka wajen inda ake ce musu yanzu wajen a kasashen zaharan din to shi a shekara ta bakwai wato bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don haka bai riski yakin haibar ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan san masa ya dan tarfa masa daga ganimar haibar tunda baya cikin mayaka amma ya dan tarfa masa wato na ganin ido ya zo ya zuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ke yake zama yana jira kawai annabi sallallahu alaihi sallam ya gudu don ya tashi ilimi abin da aka samu na abinci aka kawo iyakar abin da zai samu abin da iyakar abin da zai ci kenan ba shi da wata sana'a bai ma yi iyali ba sai bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wata randa da ake tambayar ta cewa mutane suna cewa kafiya yawan riwayar hadisi ita to don me ko ba zan yi riwayar hadisi ne yawa ba ni ina zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita abin da nake nema abin da zai cika min jiki bana neman bana neman abin da zan ciyar da iyali bana neman in tara kuɗi abin da kawai ni zan ci shine kawai ya ishe ni saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wani abu ni ina nan su ba sa in yi maganar wani hadisi saboda ba da wani shagali sai in tuna su su manta shi yasa yawa kuma wata ran ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce waye zai bude mayafinsa ya bude mayafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamfata haka ya zuba ya zuba ya sake zubawa a cikin kuma sannan yake ya tattara da ya tattara a cikin maka shi ce tun lokacin da ya sake manta wani abu da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa yake cewa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi ni yawan hadisi yace sai dai Abdullahi ibn Amr ibn al-As domin shi yana rubutu duk abin da ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai a zai rubuta amma ni ba na rubuta an yi sabani kan sunansa mafirin jayi dai shine sunansa Abdurrahman ibn Safar yawanci abin da yasa aka yi sabani kan wani lokaci waɗansu makiya addini za su za su kawo su ce a to gashi ma abu hurairar naku hatta sunansa ma ba a san meye sunansa ba ana ta sabani don an yi sabani kan sunansa da sunan mahaifinsa kauli wajen ashirin 26 idan ce to ya za a ce an yi sabani wataƙila ma babu shi kawai kun kirkiro shi babu abu hurairar kawai an kirkiro shi ne an faɗa tunda har sunansa ma an yi sabani to wannan ku ba abun ba abun mamaki bane mutum ai masa lakabi lakabin ya rinjaye kan sunansa har ya zama to ba a san sunan nasa ba ko mu a nan zamanin ana samun haka da ji wani ya tashi mu iyakacin yadda muka san shi dan lami dan lami kowa da dan lami ya ce masa alhaji dan lami alhaji dan lami amma ba za ka tambaye shi yaya sunansa da yanka in ba shi ka samu ba ko yan gidansu sai ga an yi tura rani dole ce a aina ji ai ya ce sunan sa kaza wannan ma ya ce sunan sa kaza sai ya ce sabani to kamar haka ne Abu Huraira lakabin da alkunyan nan aka yi masa saboda wata yar mage da yake rikewa an yi sabani waye sanya masa kunya waɗansu su akwai akwai riwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma ba ta inganta ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana kiransa da haka wani lokaci ma ya ce masa abahir akwai hadisi yana nan a cikin riyadu salihin wata ran da yunwa ta ishe shi ya zo ya same shi yana kwance yana ta motsi da yunwa ya rike cikinsa cikin na ciwo saboda yunwa ka ga inda mutanen nan suka rayu sannan ya ce masa ya abahir ya ce ka je gidan uwa ne daga cikin sa akwai nono zai bayar ka kawo ya kawo nono nonon cikin ƙwarya ce guda to ya san yana jin yunwa sai ce mata je ka ba ma yan ahalus sufa su sha ahalus sufa din nan mutane ne sun fi ishirin ya ga dan wannan dono dan wannan madara yaushe za ta ishe su sannan ga halin da yake cikin yunwa har ya raguwa shi kuma ya sha ya ba su suka sha gaba gida suka dawo da shi sannan ya ba shi shi kuma ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha amma ka fi shanyewa ya sha ya kai kai kan sanya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin nau'in mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takbiru ta'am yawan da abinci abinci dan kadan ka ga mutane sama da 80 sun ci to yana daga cikin abin da yazo na abin da yazo na falalarsa kuma imam muslim ya ruwaito mahaifiyarsa ta kasance tare da shi ita ma a madina amma ta kasance tana kin annabi sallallahu alaihi wasallam bata musulunta ba tana kin annabi sallallahu alaihi wasallam tana zagin tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana ma abu hurairah tashin hankali wata rai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sai addu'a Allah ya shiri mahaifiyata ita ne mata addu'a Allah ya shirye ta ya koma gida ya mata sallama sai ta ce karka shigo ya samu tana wanka take saurara ya samu tana wanka tana ta fito daga cikin wanka ta sanya rigarta ta lullube kanta tana ta ce to shigo tana shigowa sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daɗi da murna da farin ciki sai kuka sai ya tafi nan da ne kowa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ya kafa addu'a Allah ya shiri mahaifiyata sai ya rasulullah kai mun addu'a kar wani ya so abin wato kai mun addu'a Allah Allah ya sa mu mu so ya masa addu'a dan haka ya abuwa rike ta babu wanda yake so na ce mumini ba wanda yake kina sai munafiki saboda a barka addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗanda suke in Abu Hurairah saboda ya ruwaito hadisai da suka saba da ra'ayinsu suna so su canza ma musulmi addini amma abu huraira ya ce naki saboda ya ruwaito hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda addini yake to su kuma suna kin waɗannan hadisai na abu huraira da ya ruwaito saboda haka suka mai da abu huraira shine wanda za su soke shi ga baki ɗaya daga cikin littafin addinin musulunci akwai wanda ake ce masa abu Raya da ya rubuta littafi babba akan abu huraira wanda yanzu wanda 'yan turawan mulkin mallaka da suke karanta addini don siyaki da shi littafin suke karantawa suna karanta littafi dinnan domin su nuna baki ɗaya suna annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ta da aminci tunda wanda da yi kowa riwayar sunna shine Abu Huraira to shi kansa ba a yarda da shi ba kai hasali ma babu shi a cikin tarihi ko kuma in akwai shi a ce mai makaryaci ne haka shi kuma dan abin nan ya je ya koyo irin waɗannan shubuhohi wajen waɗansu shekaru irin su abu rayya eh, yake cewa abu huraira ya kasance in ya kasance in ya ji yunwa zai kirkiro hadisi sai a bashi dan sai a bashi dan gutsuran gurasa sai mutane abin da ya samu ya cika cikin sa kuma dama wai an san shi yi ne dan haka shi ne yawon yi idan idan guda ya fada cikin abin shan ku to ku dulmiya shi ci annabi sallallahu alaihi wasallam idan guda ya fada cikin abin shan ku to ku dulmiya shi ciki sannan ku fito da shi ku yar sannan ku sha ruwan saboda a cikin fuffukensa guda daya akwai cuta a cikin ɗayan kuma akwai waraka abu hurairah shi rawaito wannan hadisi kuma yana cikin sahih bukhari sai suka ce to abu hurairah tunan an san shi mutum ne su ilimin su bai ga suna ganin ta yaya za a yi a ce ai wannan ya saba abin da binciken ilimin zamani ya nuna tunda ba su da shi ba dole su rusa hadisin to ta yaya za su rusa hadisin sai su rusa wanda ya ruwaito hadisin suka ce ai mutum ne wanda aka san shi a abin da makwaɗaici tunda makwaɗaici ne shi yasa sai ka ga duk wani hadisi na abinci kokari yake ya ruwaito da ala irin waɗannan maganganu wannan duk wanda sun rasa yadda za su soki addinin musulunci ne shi ya suke ta biyowa ta irin waɗannan hanyoyi amma abu huraira kamar yadda muka ce ne hasibu sahaba cikin sahabbai ba wanda ya kai shi wayar hadisi hadisin da sun fi dubu biyu dubu biyar kuma abu ne wanda yake sananne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun san matsayin abu huraira kuma shi yasa ya samu almajirai masu yawa daga cikin tabi'ai daga cikin almajiransa akwai shi Abdullahi ibn Rafi' kuma bayan ilimin hadisi Abu Huraira malami ne ya san fiqh waɗansu malamai suna cewa abu huraira rawi ne ba faqihi ba to ba zai yiwu a ce mutum ya tara ilimin hadisi kuma a ce ba faqihi ba ba shi da fijin Eh, ba shi da fahimta ba balarabe ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga inda yadda dabbaka hadisan nan daidai ne gaskiya ne matsayin ilimin sa na fiqh bai kai ilimin irin Musa a sayyidina Abubakar da Umar da irin sa Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Umar ba amma shi yana da gura da fiqh sa shi yasa ake ake masa wannan tambayar kaga ba ce masa ake yi fada daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun hadisi da zuwa akan lokacin sallah ba kawai ya tambaye shi kan yaya lokacin sallah فقال أبو هريرة سي أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر شيني شيني سنان سيدي في شهرة صل الظهر إذا كان ظلك مثلك كي صلى صلى الظهر إذا إنوك كي تونك إذا إنوك كي تونك wato idan inuwa mutum ta kai daidai tsawonsa kai sallah a zahar daidai wannan lokaci wannan ya bashi labarin karshen lokacin sallah a zahar kenan idan mutum ya yi sallah a wannan lokaci tabbas ya yi sallah a cikin lokacin sallah a zahar amma da mutum zai sallar idan mutane biyu idan mutane biyu suka yi sallah a wannan lokaci lokacin da ina tuno daidai tsawo ɗaya daidai tsawon mutum ɗaya ya sallah a zahar ɗaya ya sallah la'asar duk sai a ce su yi daidai wannan ya yi sallah a lokacin sallah a zahar wannan ya yi sallah a lokacin sallah la'asar saboda suna da ishtiraki a ƙarshen lokacin su suna sun yi tarayya a ƙarshen lokacin waɗansu sun ce tarayyar gwargwadon yadda za a yi raka'a karshe raka'a ɗaya ne kai raka'a karshe ta la'asar a yi ta zahar wani kuma ya raka'a farko ta la'asar wannan shine mazhaban jumhurin malamai cewa sun yi ishiraki wannan lokacin daidai lokacin da inuwa za ta kai daidai tsawon ka shine karshen lokacin sallah azhar in kai lokaci a wannan in kai sallah a wannan lokacin yi sallah akan lokacin sallah azhar akan lokacin ta ya baya menene hikimar da ya gaya masa haka dan ya zamanto umarnin da aka yi na eh, wato a jinkirta sallah zahar. lokacin da ake tsananin zafi ya zama to ya yi aiki da wannan umarnin don idan mutum ya bari har sai da inuwarsa ta kai daidai tsawonsa tabbas ya jinkirta abin nan ya jinkirta ya jinkirta sallah azhar daga lokacin da ake a ayi sallah a yayin da ake tsananin zafi wal asr idza kana dhilluka mithlayka kai sallan la asr kuma idan inuwarka ta kai tsawonka sau biyu idan inuwa ka ta kai tsawon ka biyu wannan ma sai ya bayyana masa karshen lokacin sallar la'asar wal maghriba idan gharabat ash-shams kai sallar magriba idan rana ta fadi wal isha ma bainaka wa bain thuluthil layl sallar isha kuma ka yi ta gwargwajen tsakaninka da sallar da wato dare wato daga lokacin da zaka sallar isha ka sanya iyaka na iyaka na karshe shine lokacin da dare zai raba ku idan alal misali rana tana faduwa karfe shida alfijir yana fitowa karfe biyar da rabi saura ta tsawon dare awa goma sha ɗaya da rabi kenan to sulusun dare sai ka kasa shi sau uku kaga ya zamanto awa uku abin nan awa uku da abin nan da awa biyu ka raba ta sau uku da minti arba'in awa biyu da minti a'a da minti hamsin dai ba su da minti hamsin tun da ita abin nan rabi din ka kasa shi sau uku minti goma kenan can ga arba'in awa biyu da minti hamsin shi ne sulutin dare wato kenan karfe in ka kara shida zuwa takwas da minti hamsin zuwa takwas da minti hamsin zuwa karfe takwas da minti hamsin zuwa tara dai shi ne sulusun dare wannan shi ne sulusun dare wanda idan wannan ya wuce to muktarin sallar isha ya wuce a bisa hadisin sallar jibril wanda shi kansa abu huraira fatawarsa ya gina ta akan wannan hadisin in kuma a hadisin abdullahi ibn amr bin al-as ne da hadisin huraira bin al qasai wanda ya sanya lokacin isha yana karewa da da rabin dare kaga sai ya zama to rabin dare zai tashi awa biyar da abin da minti 50 shi ma awa biyar kenan daga rabin awa biyar da minti arba'in da biyar awa shida ba kwata kenan saboda haka sha biyu saura kwata sha biyu saura kwata sai zama shi ne lokaci da dare ya raba shi ne karshen lokacin shi ne karshen muktarin sallar isha wanda dukkan riwayar guda biyu a karshen lokacin sallar isha ya zo daga imam malik an ruwaito daga wajensa cewa lokacin sallar isha yana karewa ƙarshen sulusin dare an rubuta da gudun cewa lokacin sallar isha yana karewa karshen rabin dare wa salli subha bi gabashin kuma ka sallaci sallar asuba da sauran duhun dare ai al-ghalas ghabash da al-ghalas sun ma'anar su daya shine wato sauran duhun dare kamar yadda kamar yadda ya gabata a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa ana yayin ma da ake ƙara sallar ana karewa da sauran duhun dare wato ana ganin taurari hasken rana hasken wayewar gari bisa taurari sun buye ba a bisa eh bisa taurari sun buye ba ana ganin sauran taurari a sararin samaniya to lokacin ake so a sallah asuba kuma ladanta ya fi ya fi wanda ya jinkirta sallah asuba har sai da ya zama gari ya so ba wayewa duk da yake ba za duk da yake in ya jinkirta har zuwa wannan lokacin yayi sallar asuba akan ta. to kun ga wannan jawabin da Abu Hurairah yi masa jawabi ne da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da bai ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya gaya masa iyakatan lokacai iya wato haddin lokacai na muftari wanda yake wanda yake kar mutum ya ketare waɗannan lokacai bai waɗannan salloli a lokacin ba mutum ya ketare sallah mutum ya ketare lokacin muftari na sallah har ya shiga cikin lokacin laruri to abinda malamai sun yi sabani waɗansu sun ce in ya aikata ka ya aikata haramu ya aikata kabira daga kaba'irul zuru dole sai ya tuba ya nemi gafara Allah ya yi niyyar ba zai sake komawa ba waɗansu kuma suka ce a'a makruhi ne zai iya an dai an ya fitar da lokacin har lokacin laruri ya fita to shine ya sa ya sa amma abinda abinda zahirin mazhabar Imam Malik yake mutumin da ya jinkirta sallah har lokacin muftarin ta ya fita ya zoma ma kofa daga cikin kaba'irul dhunub daga cikin manyan zunubai sai idan mai uzuri ne idan mai uzuri ne masu uzuri abin da ake nufi da uzuri shine kamar mutumin da yake a ya suma bai farfado ba sai a lokacin muftari ko kuma ya zama to taɓin hankali ya same shi bai farfado ba eh, sai a lokacin laruri to lokacin da ya farfado wannan babu laifi a kansa babu komai haka nan ma wanda ya bacci idan mutum shi wanda ya bacci ko da lokacin ya fita shine lokacinsa amma idan amma idan mutumin da yake da yake ya suma ko ya samu tabin hankali a bai farfado ba har sai da ya to sauran sai lokacin da ya zamanto rana ta kusan faduwa to zai yi sallah azhar zai sallah la'asar ko babu lafiya shi shine lokaci gare shi amma da rana za ta fadi ya zamanto cewa ya suma tun kafin gawal tun da hantsi ya suma an hankali ya same shi bai farfado ba hankalin ya dawo jikinsa sai bayan rana ta faɗi to sallah azhar da sallah al'asr ta faɗi akan sa ba zai rama ba ba zai rama ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a rufi al-qalam an salat an as-sabi hatta yahtalim wal majnun hatta yafiq wal na'im hatta yastayqin alƙalami na rubuta ayyukan ayyukan bayi an ɗauke shi ba a rubuta ma mutane uku wanda yake yaro har sai ya balaga da mai bacci har sai ya farka da wanda taɓa hankali ya same shi har sai ya farfado hankalinsa ya dawo jikinsa to sai dai bambancin mai bacci shi zai rama amma ma'aukaci a bisa sahihiyar magana wanda ke cikin masabar imam malik ba zai rama ba ba zai rama sallah ba saboda gushewar hankalin nasa gushewa ne wanda ya zo masa ba da ikonsa ba kuma larura ne da rashin lafiya kuma a lokacin da hankalin ya gushe masa babbancin da mai bacci shi ba ahadu taklif bane ba a masa ibadi ba a umartarsa da umarni ko ani sabanin mai bacci mai bacci kamar bulalan umarni tana kansa ana jira ne kawai ya farka shi ba dama can babu umarnin a kansa wanda yake mara hankali domin ah, ba a yin taklifi ce ga wanda yake yana da hankali wanda yake zai fahimci magana da haka sai aka nemi mai bacci ya rama sallah in ya farka amma wanda yake taɓa hankali ya same shi shi da zai rama sallah ba wannan shi ne masabar imam bani don haka kamar mutumin da kamar mutumin da ya zamanto cewar a wannan kuma zai yi tufaki akan mara lafiya da baki ɗayan mazhabobi ne abubuwan mahaukaci dukkan mazhabobi sun yi tufaki cewa mahaukaci wanda ya samu gushewar hankali idan ya farfado daga haukansa ba za a nemi shira rama da suka wuce masala ba za a nemi shira ma azumin da yake kai ba sabanin su akan wanda ya suma ne shin wanda ya suma za mu kamanta shi da mai bacci ko ba za mu kamanta shi da mahaukaci imam malik yace ai kamar da mahaukaci ba bambanci imam ahmad kuma yace a'a kamar su da mai bacci to kaga ai ya fi kama da mahaukaci wanda ya suma tunda shi wanda ya suma koda ka taba shi ba zai farka mai bacci kuwa in ka taba shi zai farka in ya sanya agogo zai iya tashi shi kuma ji ba abinda shi ko wanda yake ya suma ba abinda zai sa da zai da zai sanya shi tashi dan yin sallah akan lokacin da dan haka idan lokacin sallah ya kuce masa ba zai rama sallah ba amma inda zai farka inda hankalinsa zai dawo jikinsa a cikin lokacin laruri ko lokacin muftari na sallah to wannan sallar tana nan wajibi ne wajiba ce a kansa in bai samu ya yi ba saboda raunin ciki ko saboda abin nan wani sake daga da ya yi to sai ya rama ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala wa haddathani an malikin an ishaq bin Abdullahi ibn abi talha an anas ibn malik انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني امر بن عوف فيجدهم يصلون العصر آه وانا حديث امام مالك daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ɗaya daga cikin manya-manyan malamai imam malik daga cikin manyan malamai na madina mahaifinsa abdullahi ibn abi talha yana da wata kissa abdullahi dan abi talha an haife shi bayan wata waƙi'a da ta faru ga Abu Talha mahaifinsa Abu Talha al-Ansari shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi tabi'i ne Ishaq ma dan sa jikan Abu Talha shi ma tabi'i ne shi Abu Talha yana daga cikin al-Ansar matarsa Ummu Sulaim wata ran yayi tafiya ya bar ɗansa ba shi da lafiya sai ya dawo daga tafiyarsa yana dawowa sai matarsa ta kawo masa abincinsa ta yi ado ta zo ta kusanta tare da shi ya eh, tambaye ta yaya labarin ɗana mara lafiya ta ce ai abin nan huwa askanu matan ma ya ko a ya fi kowane hali ne kuwa yana wata mutuwa ta zo masa yana cikin tsamani na sai ya ɗauka kan cewa ai ya samu sauƙi kenan ya nufi ba kuka ba abin da ba zafin jiki sai da sai ya ta kawo masa abinci ya ci sannan saboda ta yi kwalliya ya sadu da ita yana gama suna gamawa sai ta ce masa ihtasib ibnak indallah nemi ladan a musibar rashin ɗanka a wajen Allah wato ɗan ya amma saboda ya dawo daga tafiya jibirin hankali na ummu sulaiman da ilimi nata da sanin ya kamata ita ce ba ta so ta gaya mata ya dawo daga tafiya ta tayar mata da hankali ba daga daga ya shigo ciki ta kurma kururuwa ba sai da ta bari ma tukuna ya ci abinci ya nufu sannan ta gaya mata sai ke sai ke ki bar ni sai da tukuna sai da nazo na cakudu da janaba sannan za ki zo zan za ki zo ki gaya min wasiƙa kana ki ce in yi lada wajen Allah in nemi ladan ɗana wajen Allah yace sai na ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah ya sanya muku albarka a wannan daren nan wannan saduwar da suka yi sai ta dauki cikin Abdullahi shi Abdullahi baban Isa kuma sai ta dauki cikin sa a ta haife shi da ta haife shi da ya girma Allah ya masa albarka shine riwayar abinci yake cewa sai da na ga ‘ya'yansa guda tara kowanne makarancin alkur'ani da shi ne alamar albarkar aiki ya zama tukan cewar Allah ba mutum zuriya saliha waɗanda za su rinke masa addu'a bayan ya mutu hmm. saboda haka alamar kuma gane salihancin karatun alkur'ani domin a lokacin ba wai kawai mutum zai karanta alkur'ani ne a iya karanta alkur'ani kuma ya san hukuncin sa malami ne bayan ko malami ne ko mai aiki da shi saboda haka suka yi wannan albarka ga shi daga cikin 'ya'yan nasa bijimin malami ishaq ibn abdullah ibn abi talha yana daga cikin albarkar wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko me yasa ya suka samu me yasa ya suka samu albarkar wannan addu'ar irin wannan aiki da ilimi da sunna da ummu sulaim ta yi ta tsaya akan ta daure akan wannan musiba ta taimaki mijinta a kan tsoron Allah ta taimake shi a kan bin Allah ya sanya shi wato yadda yake zai hankalinsa ba zai tashi ba ya zama to ya faɗa abin da yake ne Allah kuka sarki zai yarda da shi domin abin da Allah yake so kenan lokacin musiba to yana daga cikin manyan malamai shi ma wanda almajiransa su kansu manyan malamai ne ka gani almajiransa irin su Imam Malik ne banda imam malik akwai irin su sufyan al-thawri sufyan ibn uyayna ibn shu'ba malamai wanda yake ba kawai na madina ba hatta muta hatta daga kufa da basra da sauran biranen musulunci duk an zo an kwashi ilimi daga wajen ka to ya rubuto daga anas anas ibn malik anas ibn malik yana matsayin yana matsayin babbansa tunda anas ibn malik dan ummu sulaim ne ba dan abu talha ba saboda haka da babansa abdullahi da anas ibn malik ɗan mata abin a uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya saboda haka bassansa ne anas ibn malik to ya rubuta wani hadisin daga anas ibn malik anas ibn malik ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jin tarjuma ta bata gabata gare mu ba ko anas ibn malik ibn nadar daga cikin banu najjar yana daga cikin hazrat mahaifiyarsa ummu sulaim ummu sulaim ita ce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafarki ya ganta a cikin aljanna ya tabbatar mata cewa ya ga gidanta na aljanna saboda haka a wajen ahli sunna wal jama'a daga cikin aqida ahli sunna tana daga cikin wanda ake tabbatar musu da cewa ɗan aljanna ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ummu sulaim tana daga cikin farko wanda suka yi hijira suka je suka yi mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo makka lokacin da mutane da ya zo makka madina kowa yana yaje yana kai gaisuwarsa da da barka da zuwa sojan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sauka gare shi na hadiya ita sai ta ce ga ɗana anas in kai yayi maka hidima ya rasulullah lokacin ya dan shekara goma ka kaddamar da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara goma yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yace ban taba ban taba yin wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yasa kai haka ban taba barin wani abu ba yace me yasa ba kai ba yace wani lokaci sai ya aike ni in je in kawo masa wata bukata hmm? sai na tafi in je in ta wasa da yara na manta da aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ce ina aikin hmm? yace sai kawai ya sai kawai ya sai kawai ya kama kunne na ya rinka motsa iyakar abin da yake ke amma ko ya ce masa me yasa ki shekara goma tsawon shekara goma bai taɓa masa faɗa ba saboda karamcin halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, wata ran mahaifiyarsa tace masa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Anas addu'a yace Allahumma askir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqtahu Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka sanya masa albarka a cikin dukiyarsa a cikin abin da ka azurta shi dan haka yace ban ga wani daga cikin mutanen kabila ta ba ƴan ansar wanda ya fi ni yawan dukiya dan saboda albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da gonar inibi wannan gona wannan inibi na gonarsa sau biyu yake yaya a shekara bin kowa da kowa sau ɗaya yake yaya a shekara shi ko sau biyu ake girbi a shekara albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ko da jikoki yace a lokacin zuwan lokacin da wajen karshen rayuwarsa kafin mutuwarsa Hajjaj ya je dan ya rasu ba ya rasu lokacin Hajjaj yana amir a Basra yace a lokacin da Hajjaj je Basra farkon zuwansa Basra a lokacin nan an yi lissafin 'ya'yansa da jikokinsa da ya binne kawai an yi lissafin mutum a 120 dari da ashirin yawan yaya da jikoki albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kwashi ilimi da yawa daga wajensa ilimin sa a Basra ya kasance shine sahabi na karshe da ya rasu a Basra sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe da ya rasu a Basra ya rasu a nan a shekara 95 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Basra kuma ilimin sa ya yaɗu a Basra din da kuma madina a basra akwai sabitul bunani wanda yana da wanda suka fi kowa riwaya daga wajensa sabitul bunani idan ya zo ya maka sallama sai ya ce makuyan gassa sai shi ana ce makuyan gassa kawo min ruwa in wanke hannuna saboda na san sabit sai ya sumbaci hannuna shi kuma sabitul bunani kullum ya zo sai ya kama hannunsa ya sumbace shi ce hannun da ya hannu da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh? irin yadda aka tabi'ai suke ma suke ganin sahabbai su ba samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai to hannun ma da ya hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na sumbace shi dan haka al'adar Anas ne in dai aka in dai sabitul bunani yayi sallama sai ya wanke hannunsa tukuna ya shafa turare saboda ta sabitul bunani zai kama hannun ya sumbata to wayannan mutane haka suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunna nusalli al-asr muna mun kasance muna sallar la'asar to mun kasance muna sallar la'asar bai faɗi susuwa ba zai iya yiwuwa ya zamanto su sahabbai a zamanin sa a basra zai iya yiwuwa ya zamanto a lokacin da yake madina kafin ya tafi basra zai kuma iya yiwuwa ya zamanto yayin da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine zahiri shi yasa idan sahabi yace kunna naf'alu kaza eh, in dai sahabi yace mun kasance muna yin abu kaza to ko bai dangana shi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a bashi hukuncin cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin shine zai zamanto hujja wajen malaman hadisi in ya zamanto wato abin an dangana shi da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma kuma ibn al-mubarak da ya rawaito hadisin daga imam malik ya bayyana kuru-kuru yace kunna nusalli al-asra ma'a an sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallar la'asar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ثم يخرج الإنسان insan بني bani بن bin سنم sannan mutum ya tafi zuwa banu amr bin أمر banu amr bin كتا kabila ce ta ansar da مدينة a quba تكان kuwa a madina take quba tsakanin أصل da madina mil biyu ne zuwa an san masallacin yake idan mutum zai taka a kafa ya je masallacin ba zai tafiyar kamar minti a 35 zuwa 40 haka yace to mun kasance muna sallar la'asar sannan mutum ya fita daga cikin inda masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya tafi banu amr bin aw nan. su kenan fa yajiduhum yusalluna al-asr sai same su suna sallar la'asar a wannan lokaci to shahidi anan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar la'asar da wuri domin hatta waɗansu suna cinkita sallar la'asar amma su yi ta a cikin lokacinta gaggautawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sallar la'asar shine yake sanya har waɗansu za su jinkirta ta amma su yi sallar a cikin lokacin da domin mafumi idan da a ce lokacin da suke sallar la'asar lokacin sallar la'asar ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale su ba dole za a aika musu umarni cewa kuna jinkirta sallar la'asar ku dinga jinkirta ta to shine hujjar wato wannan ya a hadisin yana nuna abubuwa guda biyu na farko da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar la'asar da wuri yana yin ta a farkon muftarin a farkon muftarinta wanda kuma shine ya dace da hadisin Abdullahi bin Mas'ud cewa aikin da yafi komai lada mutum ya sallah a farkon lokacinta sannan kuma waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lokaci daya waɗansu masallatai ba wai duk ake sallah a lokaci daya ba kamar yadda yanzu ake a waɗansu kasashe kamar yadda su kasar Saudiya da kuma kamar nan yanda abin nan kamar yadda na gaya muku wancan makon cewa ana kokari an ji ana kokari ma anan Kano a ga cewa ko ko zai yi wa haka to amma su mutanen Madina ba duk lokaci ne suke sallah ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ce dalilin da ya su banu Amr bin a abin nan manoma ne manoma ne noman dabino suke yi kana gani ma har yanzu a Kuba akwai sauran gonakin dabino kusa da masallacin Kuba da wanda suka je za su kai har za ku faro gonakin da biyu da haka su suke suke da gonakin da biyu saboda haka suna wajen noman suna wajen aikin su dan haka in aka ce a farkon lokaci za su zo su yi sallah sai ya zama tukan cewa akwai takura da yawa ba za su rinka samun sallah sai a zo a ta yin dauru sani wannan sun yi sallah sun tafi wadansu sun zo sake to amma suna ba da lokaci tsakanin farkon lokaci wanda a galibi akan yi kiran sallah a farkon lokacin ne domin hatta a halin tafiya nan sallah alaihi wasallam haka yake domin kamar yadda ya zo a cikin abin nan a hadisin da bukari ya rawaito suna tafiya bilal ya kira sallah zai yi iqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abri ka saurara tukuna rana ce sanyi amma haka ya kira sallah wanda yake cewa ya kira sallah a farkon lokaci to haka ana ana kiran sallah a farkon lokaci to amma su ba sa yin sallar la'asar din sai suna ba da gwargwadon lokacin da mutane za su tattaru da baki daya a zo don a yi sallar. saboda wannan ku babu laifi ya zama to wato lokacin sallah farkon lokaci duk ya zama to al'umma a cikin gari duk a lokacin da ake kiran sallah sannan kuma lokacin da za a yi sallah din babu laifi a sanya cewa sallar kamar yadda za a ga yanzu masallatai suka yi a ce sallah a zahar a minti goma sha biyar bayan kiran sallah ko minti ashirin bayan kiran sallah sallar la'asar minti kaza bayan kiran sallah sallar sallar asuba minti kaza bayan kiran sallah musamman mu da yake yanzu lokaci ya zo da Allah ya sauƙaƙe mana ba sai mun kiyasta lokaci da irin tafiyar mutum zuwa mil kaza ba ko yanda gwargwadon yanda za a yanka razumi a raba naman sa yanda zuwa su ka fike kiyasta lokaci ko muna da agogo yanda za mu ci minti kaza kuma kuma ya gane wannan lokacin to almuhim dai wannan hadisi shahidi ne akan cewa sallar asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta ta yana yin ta da wuri وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قبى فياتيهم والشمس مرتفعه آه امام مالك يرويته دغا ابن شهاب ابن شهاب شما ترجمه ta gabata gare mu Muhammad ibn Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman Imam Malik a Madina shi ma yayi waya daga Anas ibn Malik yace anas ya ce kunna nusalli al-asr mun kasance muna sallar al-asr thumma yadhabu zahid ila quba fayatihim wa shamsu murtafi'a mun kasance muna sallar al-asr sannan mai tafiya ya tafi zuwa quba unguwar quba fayatihim sai ya zo musu wa shamsu murtafi'a alhali rana tana sauran daukakar ta a sararin samaniya bata karkata tana neman ta fadi ba wato da sauran garjin zafinta wanda ya nuna cewa kenan suna yin sallar la'asar da wuri tsakanin kuba da madina kamar yadda muka ce mun uku ne waɗansu malamai sun ce imam malik ya yi wahami wajen riwayar wannan hadisin domin duk sauran wanda suka rawaito hadisin daga malamin sa ibn shihab cewa suka yi tun mayar Habu ila ilal awali sannan mai tafiya ya tafi zuwa unguwar awali ba kuba ba amma sai imam malik yace kuba suka ce yayi imam malik yayi kuskure yace kuba alhali awali domin ibn shihab yana da malamai masu dimbin yawa yana da almajirai masu dimbin yawa dukkanin su ba wanda yace ba wanda yace kuba sai imam malik to amma shine wanda ake ce ma amma imam amma wannan maganar malamai sun ce ai ba ko abin nan ko kadan imam malik yanda ya faɗa maganar sa haka take garan domin dan madina ne ya san madina ya san madina ya san abin da ake nufi da awali unguwa ce mai girman gaske mafi kusancin awali da madina mun uku ce mafi nisan ta mun goma saboda haka ita kanta kuma din tana cikin awali saboda haka ya fassara ma mutane ne abinda ibn shahab yake nufi da sun mayar abu zahir hmm, ilal awali yana nufin awali din da yake unguwar awali din can ita kuma yake nufi domin hadisin malamin sa isaac ibn abi talha wanda dukkanin su ne daga wajen anas suka ruwaito shi ya fassara abin da anas yake nufi da awali yana nufin banu amr bin auf wannan qabiya wannan unguwar mutanen banu amr bin auf saboda imam malik abin da ya faɗa haka yake ba din ba kuskure bane yayi haka nan ibn shahab ya ruwaito shi ko musamman ma sai aka samu ibn muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaid ɗaya daga cikin malaman madina yayi muwafaqa da imam malik shi ma ya ruwaito yace ila ba saboda haka ba shi kadai ne ya faɗa haka daga wajen imam ibn shahab az-zuhri ba وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي wannan hadisin imam malik ya ruwaito daga rabi'at ibn abdurrahman rabi'at ibn abdurrahman ana ya shahara da cewa rabi'at ar-ra'i ana ce masa rabi'at ar-ra'i saboda fahimta da Allah ya ba shi ta ilimin addini da iya ya san fiqhu sosai malamin imam malik ne shine wanda yayin da aka da aka haifi da imam malik ya zamanto dan yaro zai bayan yayin karatun alqur'ani karatun allo ta daura masa rawani cewa ya je majalisin rabi'a ya kula ya koyi irin ladabin majalisin ilimi kafin ya soma karatu a wajensa shi a yana daga cikin manyan malaman imam malik wanda imam malik ya samu ilimin fikihu mai tarin yawa a wajensa mahaifinsa abdurrahman bawa ne bawan alil kadir ne daga cikin gidajen madina alil kadir sa daga cikin gidajen madina ya bar dinari dubu arba'in a dinari dubu arba'in ya bar ma mata a afon abin nan dinari dubu hudu ya bar ma matarsa ya ce gashi nan ya bata tana da ciki ya ce idan kika haihu ya ce ko da bukata ta taso muku ga shi nan abin da na bar muku da ke da abin da za ki haifa sannan ya tafi jihadi ya tafi jihadi can kasar kasar afghanistan da rasha din nan canja da mawara an nahar bai dawo ba sai bayan shekara 27 da ya dawo ya zo ya shiga gida sai ya ga mutum magidanci dan shekara 27 sai ya cikume rigarsa ya ce wa ya shigo da kai gidana nan gidana ne gidan matata wa ya shigo da kai wannan gidan ya ce ka ga tsoho kai kuma me ya kawo ka gidanmu Hmm? haka kawai za ka zo ka shigo gida da ba nasa ba kusa daga gidanmu wannan gidanmu rigima ta kawai sai imam malik ya zo ya ce to ai sai aka ce to kai abin da tsoho kai hakuri mana a samu yadda za a yi sulhu tsakanin a yi bayani shikenan sai ya ce ta yana yana cikin wani ta yaya za a ce ni ne fa abdurrahman farro hmm? ni ne abdurrahman farro maulan munka ya faɗi sunansa da abin da da da nasabarsa to sai uwar ta ji tana ji sai nan garin sai ta taho a guje ce ai mahaifinka ne ce wannan ai ɗanka ne to yana gani sai hankalin sai kwanta sai ta to ina kuɗi sai ta ce ai kuɗi suna nan na binne su a wani waje suna nan na binne su a wani waje sun ma hayayyafa shikenan sai rabi'a sai ya fita ya tafi masallaci ya zauna a majalisinsa dama yana da al'amudi yawanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina fitattun malamai kowa yana da al'amudin da yake tsayawa yake zama karkashin sa yake ba da ilimi ba wanda zai tsaya a wajen sai ba wanda zai zauna a irin nan wajen sai wanda ake masa shaida sai wanda manyan malamai kowa ya san kan cewa shi ahali ne ya zauna ya ba da ilimi a wajen yaje ya zauna mutane suka zo ana kwasan ilimi yadda aka saba ana sai mahaifin nasa sai ya je ya gan shi ya ga yadda ake ɗaukaka shi ya ga mutane duk sun sunkuyi da kai a gabansa ga shi kuma ko furfura bai fara ba amma mutane waɗansu tsofaffi mutane daban-daban kowa an zo an da kai a gabansa ne sai ya je ya ce matar ta ni ba ki ba labari a cikin haka ɗana ya zama ba yace to shi yasa nace maka kudin ka na kudin ka na na binne su a waje da har sun yi albarka akan haka akan akan neman wannan neman ilimin da yayi har ya zama to haka akan haka ne na bata da wannan kudin da ka bani sai yake cewa to madalla da wannan tijara ya ruwaito rabi'ata bin abdurrahman ya shahara da rabi'akan ra'ayi malamin hadisi ne amma ya shahara da fahimta don haka har ake ce masa sahibul mughalafa in kana da in kana da irin tambayar nan ta kwakwa eh, kamar waɗansu da zaka ji an ce wai mutum ne yayi alwala sai aka zo aka zazzage masa buhun tusa mai hukuncin alwalarsa irin wannan tambayoyi ko kuma tambaya ce wadda zai ke za a shi imam malik aka tambaye shi tambayar ta ma sai ce ka je a ra'aita din ka gane ta a kufa ka je idan abin ya faru ka zo ka tambaya an baka ansa amma ka zo ka tambaye ni a ra'aita me kake gani idan abu kaza ka bari ke abu kazan ya faru to shi ko rabi'a saboda kwarancewarsa da fahimtarsa na fikihu ba wani rikici da za a kawo masa face sai ya bata ansa dama shi ta har waɗansu suke ganin makan cewa wato shi mai yawan bin ra'ayi ne da kiyasi baya yawan bin sunna eh, saboda yawan kiyasi da yake yi amma wannan wannan kuskure ne domin rabi'a kamar yadda yake malamin fikihu da malamin iya kiyasi haka kuma malami ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada dukkan abu ilimin guda biyu ya hada sunna da kuma fahimta da ilimin kiyasi ya hada su an al-qasim ibn muhammad daga al-qasim ibn muhammad shi al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq jikan sayyidina abubakar ne mahaifinsa muhammad shine wanda aka haifa randa aka tafi hajjatul wada manzala sallallahu alaihi da suka fita da suka fita hajjatul wada a zulhulaifa kafin ya dauki ihrami asma'u matar sai ta haihu matar abu sayyidina abubakar ta haifi shi muhammad za su tafi haji sai na abubakar zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaya za ta yi gashi ta haihu yace ta ta yi wanka ta yi ihrami da hajjinta ta yi kunzugu sannan duk abubuwan da za a yi na hajji ta yi sai dai kace tsawafi har sai ta yi tsarki ya mata fatuwa da haka to shi Muhammad ne mahaifin kasim saboda haka kaga ɗa ne wajen Aisha radiyallahu anha mahaifinsa Muhammad ya rasu alhali alkasim bai balaga ba yana ɗan karamin yaro tun zamanin take fatawa har ta mutu suna abinta musu a bayan bayan mazan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kara shekara arba'in da hudu to tun lokacin ta ta take yin fatawa to shi alqasim yake cewa na kasance tun lokacin ma ni wauta ta ma nake ina tare da ita nake kwasan ilimi wajen ta sannan yace na nizinci al-bahr malamin nan mai tarin ilimi Abdullahi ibn Abbas na lizinci Abu Huraira na fashi ilimi daga wajensa na lizinci kuma na yawaita lizimta da abdullahi ibn umar wanda malami ne da ya tara tsoron allah da kama kansa daga abdu abin da bai sani ba zai ce ban sani ba to don haka qasim ya zama mai tarin ilimi yana daga cikin malaman nan guda bakwai wanda na ambata mana al-fuqaha us-sab'a ala kullu man la yakdi bi a'immati bi عن عن الحق خارجا فحسن عبيد الله عروة قاسم وشيني قاسم ده قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق yana da wara wajen ilimi da kasan da kai wata ran wani ya shi irin larabawan daji kauyawa waɗanda suke tuba su san abin nan irin dai al'adar al'adar mutumin ƙauye wanda ya zai maka gaba gadi bayan sayawa din nan da da abin nan ya zo ya same shi ce wai kai tsakanin kai da salim ibn abdullahi wa ya fi ilimi ne sai ta ya ce ai ga salim bin je ka tambaye shi amma ni za ka tambaye ni hmm? yace ni dai ka gaya mun tsakanin kai da shi waye ya fi ilimi yace ka tambaye ni ka tambaye ni je ka ga salim kan ka je ka tambaye shi hmm? shi ne aka ce shi kasim ya san cewa ya fi salim ilimi amma in yace masa ni ne ya yi ko fala tu zakku anfusakum kada ku zarka ke kawo kai ya ya yabi kansa in yace na fi shi ilimi ya yabi kansa in nace ya fi ni ilimi ya tawali'u to ya yi ƙarya tawali'u ma da ake so a ai karka ƙarya a tawali'u kaga ce a ai ku ne malamai ina kayan bayan kuma ka san shi da jahili <laughs> haka za ga muna yi yanzu ba haka za ga mutane ake yi a ai ku ne mai ku ne malamai ina bayan ka san cewa shi da jahili to ba a yin haka ba a ƙarya saboda haka sai ki faɗa yace shi dai ka je ka tambayi salim ka tambaye ni in baka ansa ka je ka tambayi salim shi ma ya baka ansa sannan kai hukunci tsakanin ni da shi amma ni ba zan gaya maka kowa ne ba shi ma abin nan ya rasu a shekarar a shekarar a shekarar kafin a shekarar 90 da wadda yan kai kafin shekarar da abin nan kafin shekarar da malamai suka mutu shekarar da aka fi imam malik shekarar 93 to shi alqasim yake cewa ma adraktu nasa illa wa hum yusalluna adh-dhuhra fi ashi ban riski mutane ba su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam face suna sallar suna sallar azhar da yamma al'ashi wato shine bayan zawal yammaci yammaci yayi wato sai yammaci yayi suke sallar azhar wato ba sa sallah a daidai farkon lokacin mufta daga daidai zawal yayi su sallah azhar to ba a lokacin da suke sallah azhar ba in suka ce annas abinda suke nufi su ne ya danganta da wanda ya faɗa kamar shi da yake tabi'i ne in yace mutane annas wanda yake nufi da mutane su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kamar ah, daga cikin ƙananan tabi'ai ne yace annas yana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai in kuma tabi'in tabi'i ne yana nufin tabi'ai kenan wato dai mutane wanda suke malamai waɗanda su ne ake ɗaukan shiryarwar addinin musulunci daga hannun su ne masu kiyaye sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su da yake su ne masu kiyaye ta kuma suka santa sun kasance ga lokacin da suke yin sallah a zahar ba sa yin ta daga daidai farkon lokacin suna jinkirta kamar da yadda muka gani a hadisin wasikar na umar ya zuwa ga gwamnoninsa babu waktin juma'a wannan ba shi kan lokacin sallar juma'a ne sallar juma'a ita ce sallar da ake yi a sallar nan da ake yi ta taro wadda Allah madaukakin sarki ya farlanta ma musulmi ita bayan zuwan su Madina حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن عن ابي امام مالك يحيى بن يحيى الليثي يجي يروي حديث من امام مالك دغ بفنسا ابو سهيل بن مالك ابو سهيل يا غبات انا غا muku sunan ibn malik ibn abi amir an abihi daga mahaifinsa shine malik ibn abi amir kakan imam malik kenan shi ma tarjama ta gabata gare mu قال أنه قال يتي كنت أرى قنفسة فسة لأقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت قنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك يقصد, يقصد والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة, فنقيل قائلة الضحى وقائلة الضحى shi malik ibn abi amir yace ibn abi amir yace na kasance ina ganin wata shimfiɗa mu haka daga nan muka same ta hausa fisa daga ne muka cewa shimfiɗa asali kalmar larabci ce na kasance ina ganin wata shimfiɗa wato abin da ake nufi da fisa shine shimfiɗa tabarma wanda aka yi ko da kaba ko kuma aka saɗa ta da su da gashi faɗinta jira'i biyu wadda mutum ɗaya gwargwadon daidai gwargwado mutum ɗaya zai iya zama a kanta a yalwace yace na kasance ina ganin ana sanya shimfidar yi ibn abi talib ranar juma'a tukrahu ila jidaril masjid al-gharbi ana sanya masa ita daura da bangon masallaci na yamma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na yamma aqil ibn abi talib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abu talib yana daga cikin yayan abu talib da suka musulunta abu talib yana da yaya guda hudu babban ɗansa talib wanda da shi ne ake masa alkunya sannan wanda yake bin sa aqil tsakanin su shekara goma sannan bayan aqil sannan ja'far tsakanin aqil da ja'far shekara goma sannan bayan ja'far ali ibn abi talib ne na karshen su tsakanin su kuma shekara goma ali ibn abi talib ne na karshe a shi ko aqil ne na biyu ya kasance tare da mushrikai lokacin yakin badar aka fito da shi baya so tilasta shi ake baya so ya fito yakin aka fito da shi ya zo wajen yakin badar a lokacin nan bai musulunta ba amma daga baya zai musulunta kafin yakin hudaybiya kafin zuwa kafin sulhun hudaybiya ya musulunta ya daga baya ya hijira ya zo ya zauna a madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana daga cikin masana masana tarihin larabawa da nasabar kowane gida kowace kowane mutum ya san ya san tarihin gidansu eh, ilimin nasaba a lokacin shine ilimin da ake so saboda masu yin zambo da masu habaici sai sun san tukuna tarihin gidan mutane sannan za su yi musu habaici dan idan wani ya taba wani abin kunya wanda ba wanda ma ya sani amma malaman nasaba sun sani wata ran sai ka ji shi a cikin waka kawai ya jeho shi to shi ya kasance yana da yana zama shi ma a masallaci mutane su kewaye shi don ya rinke musu labarin tarihi tarihi ana son labarin tarihi tun ada saboda eh, abin da ya sani na ilimin nasaba ta larabawa ya rasu a cikin khilafar muawiya bin abi sufyan bayan ya girma har ya zamanto ya makance to saboda matsayinsa ga shi hashimi ne ga kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa hidima za a zo masallaci a yi masa shimfiɗa to ya zauna a kan shimfiɗar tasa fa idza ghashiyat ta kulluha dhillun kulluha dhillul jidar idan inuwar idan inuwar bangon ta lullube shimfiɗar gabaki ɗayanta kharaja umar ibn al-khattab sai sai da umar ya fito daga gida wa sallar juma'a ya sallar juma'a qala malik shi ba imam malik ba kakansa malik ibn abi amir ya shi ne ya karata wannan magana ce sun manar jau sannan mu koma gida bayan sallar juma'a ba da salatin juma'a fa naqilu qa'ilatan duha sai mu baccin rana shi shine wato lokacin da rana ta soma karfin zafinta kafin zawal shi shine farkon rana din rana ta fito kafin ta kai tsawon abin da kan sakali zuwa tsawon kan sakali duk wannan lokaci shine abbuha shine lokacin sallar walaha wannan wajen malaman luga kenan amma sallar lokacin sallar walaha kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗa hina hina tarmugul fisal lokacin da rana ta so mazabi lokacin abba'a din kenan lokacin da wato dan karamin abin nan dan dan raƙumi dan raƙumi zafin rana zafin rairayi ya sa ba zai iya zama ba zai iya ci gaba da kwanciya a cikin rana ba sai ya tashi ya nemi inuwa ya biyo kwanta a lokacin to lokacin da ake son a yi sallar wala a lokacin da rana ta so mai yin zafi to amma wato sun kasance suna da wannan al'ada ta baccin eh, ta yin kailula shine baccin rana to sai ba sa ranar juma'a bisa al'ada suna yin baccin rana din ne a duha kafin sallah a lokacin da rana ta yi zafi sannan su tashi sallah azhar amma ranar juma'a lokacin lokacin suke tafiya masallaci saboda ka ba sa yin wannan baccin sai sun gama sallar juma'a to wannan hadisi ya bayyana mana lokacin sallar juma'a cewa bayan zawal din daga shi lokacin sai ma har bayan zawal din bango ya zama to yayi inuwa domin kiblar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan take kallo kudu ko ga kuma annabi masallacin kenan nan take kallo ko da yake ta karkata zuwa gabas kudu ce maso gabas kaɗan saboda haka a cikin masallacin yayin da rana ta zamanto tana da inuwar ta lokacin zawal tana da tsawo sosai galibi zai to lokacin zafi ne domin lokacin zafi a lokacin sanyi a madina lokacin sanyi a madina rana ta yi ta yi kudu sosai rana ta yi kudu a madina a lokacin yadda idan daidai tsakiyar lokacin zawal za a ga rana ma tana da inuwa to don haka a lokacin da inuwar bango har sai tsawon da za ta rufe shimfidar eh, zawal din ya karkata amma ba lallai zaman to ya karkata a abin ba lallai zaman to wani ya wuce da lokaci mai tsawo ba saboda lokacin sun fasa cikin cewa lokacin shita ne saboda yadda in ba lokacin shita ba in ba lokacin sanyi ba ba zai yiwu a cikin inuwa ta yi wannan tsawon ba ba zai yiwu a cikin inuwa ta yi wannan tsawon ba bayan sai na umar yana cewa in za a yi sallar azhar a yi ta daidai da lokacin da jira lokacin da inuwa ta kai zaman to tsawon zira'i ɗaya to wannan da aka suka fassara malamai suka fassara hadisin da cewa wannan yana shi malik ibn abi amir yana hikayen lokaci ne da ya kasance lokacin tsananin sanyi a lokacin sanyi da inuwa take da da lokacin da inuwa take zama kasancewa tana da tsawo to wannan kusan jumhurin malamai jamahir na malamai sun tafi akan cewa sallar juma'a ana lokacin ta lokacin sallah azhar ne kamar yanda yake baya shiga sai zawa lokacin sallar juma'a ba zai shiga ba kafin zawa akwai sabani mai yawa na malamai wanda zai zo mana nan gaba kan yin sallar juma'a kafin zawa wanda aka rawaito daga waɗansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Imam Ahmad ya daga cikin akwalinsa amma jumhurin malamai jama'ir malamai duk ba akan cewa lokacin sallar juma'a lokacin sallar azhar dan haka idan mutum yayi ta kafin zawal ba ce ba kuma lokacin ta ba zai fita ba sai kamar lokacin da sallar azhar za ta fita riwaya biyu wajen imam malik ibn al-qasim yace tana da muktari tana da laruri to da kamar da azhar take da karshen muktarin azhar shine karshen muktarin juma'a karshen larurin azhar shine karshen larurin juma'a riwaya ta biyu kuta al-majishur shine yake cewa a a ai daga zarar lokacin muktari ya wuce to ba za a yi sallar juma'a ba sai dai sai dai ta koma azhar wanda ke shine maganar imam shafi'i su suna ganin idan dai lokacin sallar la'asar ya shiga aka yi ba a sallar juma'a ba to mutane ba za su sallar juma'a ba sai dai su mai ta azhar amma kawai farko shi ne imam malik wanda yake shine riwayar da zaki akan sa mazhabar ta a kuma ba ma al'ada bane ne ya zama cewa da yake ba al'ada bane a jinkirta juma'a har wannan lokacin ya fita ya zama to kan ta kalla ka rinka ganin maganganun malamai akan ingancin sallar ko rashin ingancin sallar idan wannan lokaci yayi daga cikin abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan hadisi akwai halaccin yin shimfiɗa a cikin masallaci yin shimfiɗa a cikin masallaci babu laifi ka yi shimfiɗa ka zauna a kai masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa rairayi ne ba shimfiɗa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi a lokacin da aka yi daren lailatul qadr daren 21 yake Allah nuna maka daren lailatul qadr a wannan daren yana sujada a cikin ruwa da tabo sai ya zamanto a daren 21 ga watan Ramadan ran 20 ga wata daren 21 aka yi mamakon ruwa yadda yayin da ana ruwa din masallacin biya ji to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin tabo da ruwa bayan yayi sallah ga alamar tabo din nan duk a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam to da masallaci ne babu wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da yake kuma haka yake har zamanin sayyidina Umar wanda shine farkon wanda ya fara kari a masallacin yayi kari ta jihar yamma wato dama da kudi kenan su ibnu sa'id ne sun haka ake kallon ga kudu to yayi kibla ya kari ta gefen hagu a ta gefen dama kenan ta gefen yamma a ya ci gaba da kasancewarsa a kai a cikin rairayi to amma wannan bai kore ba akan zo a yi shimfiɗa shimfiɗa nan saboda mutum ya samu sakewa saboda kuma ce masa maganin zafi ko sanyin ƙasa rairayi yadda yake da sanyi yadda yake da tsananin zafi lokacin zafi ake yake da tsananin sanyi a wajen sujada kuma sujada akan tabarma din zahirin wannan hadisin duk da yake ba fi tsawonta ba amma akwai hadisin Anas ibn Malik na cikin Bukhari na da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu ziyara gida aka dauko wata tsohuwar tabarma aka shimfida aka dan yayyafa mata ruwa aka karkade daudar aka shimfida a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah akai wanda nuna kan cewa babu shi a sujada akan tabarma ba sai lalle kai sujada akan doron bayan kasa ba Imam Malik yana cewa makruhi ne ka sujada akan wani abu in ba doron bayan kasa ba sai shi a su suka ɗauka har suka wuce gona da ilima su suka ce ƙasar ma sai ƙasar karbala inda aka kashe na usai da haka za a ga suna yawo a cikin masallatan su za a ga an sanya wani dan wata wata wani wani sun tsingaro in ka zo za ka shiga sai ka ɗauka kowa kamar abin nan wannan akwati ne sai ka ɗauka ka je ka sa ka yi jira a kai in babu kuma sai su shimfiɗa takarda ba za su akan akan shimfiɗa ba ko akan abin da sai su shimfiɗa takarda wai dole zaman to a in kasa hmm. to amma imam malik shi bai ce sallar ta ba kawai dai yana ganin makruhi ne saboda ya kamata mutum ya kaskantar da kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar yadda muka ce hadisin Anas duk da yake ba zahiri bane akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada akan tabarmar amma hadisin Anas yana tsaye da cikin hadisin da malamai suke kafa hujja da shi akan cewa ya halatta a sujada akan tabarmar kuma wannan ya nuna cewa ya a cikin idan mutum ya zauna a kan fuda a cikin masallaci wannan baya kore tawali ya kore tawali ba sai ka zauna a doron bayan kasa a cikin rayi ba shine zai zama to cewa ka yi abin da kai tawali kuma wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace masahabbai idan kuka zo masallaci kun da ya zo masallaci ya duba kasan takalminka in akwai dauda ya kankare shi da kasa sannan ya shiga ya sallah a cikin su a cikin takalmansa wani yana magana ne a halin masallaci na zamanin sa na turbaya amma yadda masallatan mu suke masallaci da aka yi umarni a tsaftace shi yanzu idan za a ce kowa da kowa ya shigo cikin masallaci ya sallah da takalmi eh? masallaci ya kasance da tsafta to dan sai su ce ai umarni ne na sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma wanda ya cire takalmin da ya sallah babu takalmi kamar ya saba ma sunna ne ko kadan ba ya saba ma sunna bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi yayi sallah babu takalmi hmm? wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana umarni ne akan cewa babu laifi gare ku ai wato ya halatta gare ku yi sallah a cikin takalman ku saboda suna zaton ba za su sallah da takalman nasu ba hmm? a wata riwayar ma sai yace idan ko ya sallah a ciki ko kuma ya sanya tsakanin kafafunsa to amma saboda kamar yadda muku yanayin masallacin a wannan zamani da ya kasance mai rairayi amma kamar masallaci wanda yake da da shimfiɗa ko da irin tayil wanda aka yi idan mutum ya je ya bata masallacin da wannan to ai ya zama tukan cewa ya tozarta masallatai duka masallatai Allah madaukakin sarki yayi umarni da a kiyaye su daga daga dauda a kiyaye su daga daga najasa da abin da zai abin da zai bata su sannan abu na biyu da wannan hadisin ya nuna mana shine wanda muka ambata cewa sallar juma'a lokacin da ake yin ta a na uku kuma al'adar sahabbai sun kasance suna zuwa sallar juma'a da wuri tunda kaga shi ana shimfiɗa masa wannan tabarmar suna zaune suna jira sai na umar baya fitowa sai har inuwa ta kai wannan tsawon a wani hadisi wanda yake zai zo mana a cikin muwaffa sun kasance suna jiran sai suna in suka zo suna yin sallah har sai sai umar ya fito sai kuma ya zauna a ladani ya kiran sallah a sannan abu na hudu sun abin nan al'adar su ta yin kailula akwai hadisai da suka zo na yin kailula har ana cewa kailu fa inna shayatin la taqil yi baccin rana domin shaidanu su ne ba sa baccin rana wani hadisin bai inganta ba maudu'i ne karya ne eh, eh, abin nan ya dai halatta mutum ya kuma al'ada ne wanda duk yake so ya samu nishaɗin yawanci abin da suke haka saboda su tanadi su shirya jikinsu domin sallar dare domin su tsaya mun dai saboda mutumin da ya tashi tun ƙarshen dare tun kafin asuba ya share sulusin dare sannan ya share kusan rabin rana hmm? idan idan idan bai samu ya ɗan huta ba to farkon abin nan to ba zai iya da daren ya kwanta ga baki dai kasan da sai a salatu sannan zai tashi to in mutum yana so ya samu wannan albarkar sai ya baccin rana ya baccin kailula to sun kasance al'adar ce ki baccin kailula kafin sallah azhar amma ban da ranar juma'a saboda ranar juma'a lokacin kailula suna shagalta da ibada ne da zama a cikin masallaci su jira zuwan liman muku yanzu ba a zuwa masallaci sai tukuna ma an ji an kusanta da an kusan gaba kudu ba sai za a ga masallatai sun so fita sabanin al'adar abin nan salafus salih su magabata da wuri suke zuwa masallaci su rayar da wannan lokacin da sallah sallah suke sai shi yasa ne ma yake a mazhaban imam malik da mazhaban imam shafi'i ko da lokacin ya dace da lokacin zawal suna ganin babu karhancin yin sallah a wannan lokacin saboda ne saboda aikin magabata na wannan zamanin aikin magabata a wannan hatta imam hatta imam malik da yake ya tafi akan zahirin cewa kowace irin sallah ce ba a yin ta lokacin zawal ya togance ta ranar juma'a saboda muta al'a ya zo yanzu mutane al'adar su wannan lokaci raya ta shi suke yi a yawaita a yin nafil fili masu tsawo har sai kuma lokacin da liman ya zo sannan sai su daina yin nafila karatun ƙur'ani mutum zai iya karatun ƙur'ani zai iya fitin abinda ba a yi shine halka ta ilimi majalisin ilimi wanda zuwa cikin abu dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tahalluq wato zama a cikin hila a zauna a da'ira ana wani karatu ranar juma'a to wannan shine aka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya zama to makruhi ranar juma'a kafin khutba وحدثني ni مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي صليب ان عثمان بن عفان صلى الجمعه بالمدينه وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعه السير yahya ya ruwaito daga imam malik daga amr bin yahya al-mazini amr bin yahya al-mazini shi daga cikin manyan malaman madina cikin manyan malaman imam malik wanda shi ma an yi riwayar hadisi ma a yi riwaya daga wajen sa malamai da dama manyan manyan malamai na na sauran biranen musulmi sun zo madina sun kwashi ilimi daga wajensa kakansa abu hasan ibn amr ibn yahya ibn umara ibn abi hasan kakansa na uku kakansa na biyu kenan eh kakansa na biyu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ibn abi salim ibn abi salim Ah, wannan baya daga cikin rijal kutubi sitta ban ga tarjamar sa ba insha Allah za ku bi ni bashi akan tarjamar sa anna Uthman ibn Affan cewa Uthman ibn Affan sayyidina Uthman ibn Affan Abu Abdullah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku kuma sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa lakabi da Zin Nurain saboda ya auri mata ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da Ruqayya da Ummu kulfu ya yi hijira yana daga cikin wanda suka fara suka musulunta da farko tare da a cikin wanda suka musulunta daga farko a hannun sai abu abubakar yana saurayinsa kuma ya taso cikin ni'ima cikin gida wanda yake na ni'ima kuma ya yi hijira zuwa habasha tare da matarsa ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi hijira zuwa madina tare da ita bai je yakin badar ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace masa ya zauna dan haka rashin zuwan sa yakin badar ba aibi ne a kansa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace masa ya zauna yayi jinyar yarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya yayi jinyar ta ko tara su kafin dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin badar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aura masa yarsa ummu kulthum ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa Allah duk wanda nai surkunta da shi ko ya surkunta da ni ka haramta shi ga wuta saboda haka na Usman yayi sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Annabi sallallahu ya aure ƴaƴansa sayyidina Ali yayi sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam su su biyu kenan duk sun aure ƴaƴansa su biyu farko kuma Abubakar da Umar a sun zama to surkan Annabi sallallahu alaihi wasallam na Annabi ya aure ƴaƴansu saboda su su hudun haka suke na biyun farko surkan annabi su ne surukan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyun karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine surkin nasu to yayi addu'a dukkanin su hudu irin su din Allah ya haramta su ga wuta domin yayi surkunta gare su ko kuma sun yi surkunta gare shi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a dan haka daga cikin abin da ake kawowa suka masu sukan sahabbai sai soki sai na Usman ai bai ji yakin Badar ba sai ka ce wanda suka sauran da suka je yakin Badar din sun kyale su to da yasa in an kunya da zuwa yakin badar din falala ne to shikenan ku daina ku daina ku daina suka wanda wanda suka yakin badar amma ba za su daina saboda haka ma ba ma amfanin ma ka zo kuke zaka yi musu raddi akan cewa ga dalilin da yasa sayyidina Usman bai yakin badar ba haka nan daga cikin abin da suke sukan sa da shi shine bai je bai atur ridwan ba albai nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin yakin hudaybiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayin wannan bai arba zai shiga wuta ba sahabbai ne dubu da ɗari hudu suka ce sai Usman baya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi maka ya zama to ambassador sa wajen kafiran maka da aka zo za a yi bai'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa na dama ya dora akan hannunsa na hagu ya ce wannan ita ce bai'ar Uthman saboda haka shine malamai suke cewa wallahi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hannun sayyidina Uthman tunda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar wakilin hannun sayyidina Usman to duk wanda ake masa wannan wakilcin ba gara wakilcin ba ba da bisa yazo ya kansa <laughs> to shine ya kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka yakin Tabuk sayyidina Usman ya zo ya yazo ya kawo ababen hawa na mayaka dubu da guzurin su na tafiya yaki manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda usman yayi bayan wannan rana bayan yau to wallahi ba zai cuce shi ba ba zai cuce shi ba to dai abuwa da sunan nan sayyidina usman suna da yawa ya zama tun Khalifa bayan sayyidina sayyidina Umar bisa shawarar mutanen shura wanda a bayan ya zama to Khalifa da kamar rabin shekarunsa abubuwa suna zaune lafiya sannan su suka so barkewa aka soma mulkin mulkinsa har ya kai ga waɗansu mutane suka zo suka yi su kashe shi kuma suka zo suka shiga cikin wanda suka za su kashe shi din ƴaƴan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ganin kan cewa kamar su ne su ma sun yi kulle kullen kashe kashe sayyidina Usman su ne suka kiyaye shi shi yasa sayyidina Ali a cikin kudubobinsa da dama yake addini yake rantsewa da Allah yace wallahi bai yi umarni ba ba a yi shawara da shi ba kuma bai yarda ba da abin da aka yi na kashe sayyidina Usman shi ya tura ƴaƴansa Hassan da Hussein da Abdullahi da dan dan uwansa Abdullahi ibn Ja'far ya tura su gidan Sayyidina Usman su je su rinka kare shi su rinka kiyaye shi kowa da cikin sa in wannan yayi sa'o in wannan yayi dan lokaci sai ba ma wannan suna suna jadin sa amma har abin ya kai suka haura suka kashe Sayyidina Usman jinin sa. ya tarbatsi ya fada kan littafin kan alkur'ani da yake karantawa ya fada kan fadin Allah ta'ala fasa ya ka humullah Allah zai isar maka su jininsa a kai ya fada wani haka ne wannan ruwa ta tabbata daga wannan ya shine ya tara alkur'ani a zamanin sa ya tattara sahabbai da baki akan kira'a guda ɗaya saboda lokacin bayan an yi mushafin sayyidina Umar kowa ya zo yana kwafa wajen kira'a alkur'ani waɗansu suna kira'a da ba irin kira'a quraish ba saboda haka waɗansu kuma kira'o'in tabbas na annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma saboda rashin sanin su suna yin kuskure wajen kira'a saboda haka sai ce a tattara ga baki daya a maida da kira'a ta quraish yadda aka saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da quraish ne a maida da lahjar quraish wajen rubuta alqur'ani sannan a rarraba shi a sassa daban-daban daga cikin hidimar da ya ma addinin musulunci kenan ah, to sayyidina Usman ya kasance a madina sallar juma'a bil madina yayi sallar juma'a a garin madina wa sallar asra bi malal kuma yayi sallar la'asar a garin malal malal wani wuri ne a hanyar a hanyar makka in ka bar madina tsawon mil goma sha takwas zuwa ashirin hmm, tsawon mil goma sha takwas zuwa ashirin zuwa malal to shine imam malik yake cewa wa dalika lit tahjiri wa sur'ati sayr abinda yasa ya zamanto har ya kai ya zuwa ga malal saboda ya yi sallar juma'a din da wuri shine a tahajjud wato yin sallah a farkon lokaci a tahajjud shine wato lokacin garjin rana gab wato zawal yana wucewa ya zamanto an yi sallah to yana sallar juma'a a farkon lokacin ta wa sur'ata sayr kuma yana yayi sauri wajen tafiyar shi yasa ya zamanto har ya kai malal ya sallar la'asar a cikin lokacin ta tare da cewa lokacin bai fita ba saboda tafiya ce wanda ke mai dan tsawo wadda idan da a ce bai yi sallar juma'a idan a ce bai yi sallar juma'a da wuri ba to ba zai kai malal ba sai lokacin sallar la'asar ya riga ya fita ko ta shiga lokacin laruri to imam malik abin da ya sa wannan fassarar dan kan wani ya fahimta ya kafa hujja da wannan cewa sayyidina usman yana sallar juma'a kafin zawal domin sai ce ta yaya za a yi yayi sallar juma'a sannan har ya je malal ya riski sallar la'asar a malal ta yaya za a yi haka ta faru hmm? lokacin ba zai kai ba dole sai ne ya yi salar juma'a kafin zawali to shi sai imam malik yace abin da yasa ya zamanto haka ta yi saboda dalili ya yayi sallar juma'a a farkon lokacin zawal shine at-tahajjud kuma yayi sauri wajen tafiya ba tafiya ce wanda yake tana shafi ba tafiya ce ta wanda yake yake jin tsoron fitar lokaci saboda haka zai gaggawa ya wannan tafiya to abin da yasa kenan ya zamanto Ah, ah, ah, ya yi wannan sallar la'asar amma ba dalili ba ne cewa ana iya yin sallar sallar juma'a kafin lokacin zawa kamar yadda kuma bayani karin bayani zai zo akan batun sallar akan batun lokacin sallar juma'a a cikin hadisan da za su zo na lokacin sallar juma'a in Allah ya kai mu kafin a amsa tambayoyi akwai sanarwa da za a yi Salamu alaikum. Da Allah neman taimako ne ake wata baiwa Allah ce mijinta ya rasu a nan ƙasa haka ya bata da 'ya'ya wajen guda biyar. To an kama mana tana ɗaya tana cikin matsala tana cikin rashin lafiya sosai wanda wani ban Allah ne wanda shi ma yana cikin halin da ya na kai amma dai ya irin taimako na musulunci aka kai yar asibiti to yar an duba ba ta da jini jiya duk tafi tashin da zai ya samu dubu uku ya bayar da ya ta roƙa yan asibitin suka da suka kara mata kamar leda ɗaya na jini to wannan nauyi ne a kanka nauyi ne a kaina saboda dukkaninmu na farko makwabtan juna ne na biyu kuma wannan aiki ne wanda musulunci ya gada sannan na uku kuma riba a akan riba zamanta maraya kaga ladan zai ninku kan ninki saboda haka ina kira ga yawan musulmi dan Allah bai kamata a bar cikin wani hali ba ta turo shi wannan ban Allah da ya taimaka ya zo ke gaya min yace wallahi bayan da bai shi ma ya riga ya kai geji abinda ma ya saura ne a gurin sa wanda yake dan tanadi shi yasa ya dan yi kokari ya bayar to shine ake kira dan Allah ga yan uwa musulmi dan abin da zamu dan iya da Allah dan taimaka mutanen mu da suke dan yi mana karban kuɗi mana umar dan taimaka da Allah dan kewaya da lafiya dan samu dan abin da aka samu daidai gargado a kai musu taimako irin wannan taimakon ake so a musulunci kar su shiga wani hali na ƙaƙanin kai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. ah ya zama ruka karatun mu na mu sai Allah ya mu bayan haji. Saboda ah ta taso ta alhaji ah yau cikin dare in Allah ya kai mu. saboda haka Allah ya sa mun dawo bayan aikin hajji za a ci gaba da karatun mota amma akwai karatuka da za a sanar wanda sauran yan uwa ɗaliban ilimi za su ci gaba da gabatarwa a wannan masallacin Allah ya da za a sanar ko da zuwa ranar juma'a ne bi idnillah kuma wannan bil munasaba wannan maganar ta sai ya tunatar da ni da wata magana da malamai suke yi malaman mazhaban malikiya suke cewa rashin aiki rashin yin aiki shi kansa aiki ne rashin yin aiki shi kansa aiki ne daga ciki suke cewa idan mutum ka zo ka samu mutum an farka masa ciki hanjinsa ya fito kana da zare ya nemi ka bashi zare ya tsinke don ya rayu sai ka ki bashi wannan zaren to idan ya mutu sai ka biya diya saura kamar kai ka kashe shi kaga rashin aikinka aiki ne ka ki ka bashi abin da zai tabbatar masa da rayuwa saboda haka kai ne ka sababa rasuwarsa da haka kaga cikin irin waɗannan waɗanda suke ma'aikatan lafiya suna cikin haɗari kwarai da gaske idan ya zamanto cewa ba su kiyaye irin waɗannan abubuwan ba za su je su fada cikin haɗari ba tare da sun sani ba kuma al'umma muna cikin haɗari irin waɗannan wanda suke mutuwa haƙƙin yana cikin al'umma yana daga cikin wasa da farz kifaya barin farz na kifaya ne wanda za mu amsa tambaya guda ɗaya kawai da wanda ya sajjada a wanda ya sujada da hula a kan sakoshinsa baya taba kasa sujada ta tayi shi yasa abinda malamai suke cewa babu laifi idan mutum ya yi sujada ko da akan gefen abin nan daurin rawanin ne ko daurin hularsa sai dai ba a so mutum ya yi da gangan ya sanya don ya maganin zafi ya kwaye goshinsa ya zama tokan cewa ya bubashar kasa tunda dai ba shi da bambanci da wanda ya sujada a kan shimfiɗa wajen kan cewa fatarsa ba ta taɓa doron bayan ƙasa ba akwai wanda ya daga hannu zai tambaya eh, abin nan mai janaba ya halatta ya dukkan zikiri da ya zo istighfari da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da tasbihi abinda kawai ba zai ba karatun qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Ali yace ya kasance na ambaton Allah a cikin kowane hali yake ya karanta ba abin da yake hana shi karatun alqur'ani illa janaba saboda haka janaba kawai za hana mutum ya karanta alqur'ani a karatun alqur'ani ne kawai mai janaba ba zai ba amma zai yi dukkan sauran zikiri saura ka mutum yana da janaba ya zo kwanciya tasbihi da aka ce ayi subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 zai yi kafin ya kwanta zai yi dukkan addu'o'in da ake yi hatta karatun ayatul kursi da salatu da nas wanda ake yi cikin addu'o'in kwanciyar bacci duk mai janaba zai yi su abinda ba zai ba yayi tilawa alqur'ani ya ce zai rinko in shi ma'addaci ne ya ce zai rinka yi a cikin zuciyarsa alhanya janaba wannan kamar da hadisin na ali nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi kuma ah, amma don yana da karamin tsarki kamar alwalarsa ta kare babu laifi zai iya yin tilawa in ya haddace mahaddaci ne domin wata ana zaune ana karatun alkur'ani a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar alwarsa ta kare a sai sai na umar ya tashi ya je ya baya abin ya je ya bawali ya dawo zai taho masallaci din kafin ya shigo masallacin aka ji shi yana ci gaba da karatun alqur'ani kaga yayi bawali amma wannan bai hana shi karatun alqur'ani ba janaba ita ce kawai take yin wannan kuma karatun alqur'ani kawai take hanawa amma sauran ambaton Allah dukkanin sa mutum zai yi na'am karatun alkur'ani a halka eh, tambayar yin karatun alkur'ani a halka da murya daya wannan fuska biyu ne yake zuwa idan ana yin ta da nufin koyar da mutane karatun alkur'ani to babu laifi akan wannan domin daga cikin mudarasa alkur'ani malami ya yi waɗanda suke ji su amsa in aka yi haka babu amma in aka yi da nufin ibada ce da nufin aiki ne na ibada da ake son a nemi lada ya zama to wani wuce wanda za a rinka yi to wannan bid'a an tambayi ma a akan wannan yake cewa la a'rifu ban san shi a wajen al'adun mutanen farko ba saboda haka ibn al cikin marhala yake yana daga cikin bid'a amma a karanta shi din wanda yake mutane za su dan su iya karatunsa ko ba da murya ne wannan babu laifi a ciki na tambaya kai ce ta karshe mana ya kasance ana karantawa amma kowa ne kuma ke karantawa ban gane kamar ya suna karanta wannan gaban wani malama kowa da abin da yake karantawa amma wai suna karantawa da nufin kan cewa wani wani wurji ya suke yi suna yin karatu ne a wani gida eh. kowa da abin da yake karanta eh, kowa da abin da yake faɗa a wannan wannan ya ya a cikin tafsiri akan matsalar shin karatun alqur'ani ladan sai na kaiwa ga mamaci kura masa ba kaiwa ga mamaci wanda yake matsala ce malamai sun yi sabani mafalar imam malik imam shafi bayan imam ahmad shi ne yake ganin za a iya yin to amma shi ba kamar yadda shafi islam ibn taymiya yake cewa baya daga cikin dabi'ar magabata kan cewa su karanta alqur'ani sai Allah ka isar da ladan da wannan mamaci abin da yake cewa ga mamaci akwai abin da an yi ittifaqi a kansa sadaka tana kaiwa gare shi addu'a tana kaiwa gare shi amma an yi sabani wajen karatun alqur'ani an yi sabani wajen sallah an yi sabani wajen azumi hajji ma ba a yi sabani ba a kai yana kaiwa wajen gare shi to amma baya kamar yadda shi ne sai jami'a ya yace baya daga cikin al'adar magabata hatta wanda suka halarta cewar za a iya nuna ci karatu za a iya karanta wa mamaci alqur'ani ba wanda suka ce a zauna a karanta alqur'ani a ce Allah ka isar da ladan gare shi amma mutum za ka iya karatun alqur'ani eh, in kai karatun alqur'ani din kai sauka tun da Allah yana karɓar addu'a lokacin sauka alqur'ani albarkacin wannan saukar kai na mamaci addu'a Allah gafarta masa ka gani addu'a kai amma kai ta wasu ne don karɓar addu'a da karatun alqur'ani wannan babu laifi a kan wannan amma shi ma haɗuwa dan a ce za a yi ga imam malik ya nuna kan cewa haɗuwa kan karatun alƙur'ani da niyyar ibada wannan bid'a ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكلنا ولا نهنا واكلنا ولا تكن علينا وارض عنا وربنا اللهم اعنا ولا تؤم علينا وانقلنا ولا تنكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم ثبت حجتنا وثبت السنتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واصلوا سكينه قلوبنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين